الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ونصلي ونسلم على القائل أدوا الخيط والمخيط وإياكم والغلو فإنه عار على صاحبه يوم القيامة وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم ليست مسألة الرعاع معاشر المسلمين إن الخيانة أصبحت أمرا هينا في هذه الأمة فالمدرس يخون طلابه والطبيب يخون مريضه والمهندس يخون عميله والزوجة في بيت زوجها تخون خدينه وكل منا يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا إن المسألة ليست مسألة الرعاء لأن إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي فالمسألة مسألتي وإياك المسألة مسألته وإياها المسألة مسألتكم وإياهم لذلك من نظر في القرآن سيجد بأن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يصدر أمرا كان يبدأ بحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم ففي القراءة يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له اقرأ باسم ربك الذي خلق ويقول تعالى اقرأ وربك الأكرم وفي الصلاة يأمر نبيه أولا صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ويقول تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وعند الإنذار يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له يا أيها المدثر قم فأنذر وهكذا في أثناء التهجد يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وعند الصداع بالحق يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وهكذا في ذكره سبحانه وتعالى واذكر نفس ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغضو والآصال ولا تكن من الغافلين وهكذا عند الإبلاغ يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أولا قائلا له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وهكذا عند الأمر بالحجاب يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أولا قبل كل واحد فيقول له يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وفي الدعوة أموما قال له وأنذر عشيرتك الأقربين إذا المسألة مسألتي وإياك المسألة مسألتنا وإياهم المسألة مسألتها وإياه لأن الحق على كل إنسان أن يكون مبدأ الكلام بنفسه متى ما أصلحت نفسك متى ما يقتدي بك غيرك ومتى ما أفسدت نفسك متى ما تفسد بذلك غيرك لذلك لابد أن ندرس بدراسة القرآن إن الخيانة أصبحت شيئا هينا في هذه الأمة كما ذكرت في مسامعكم تكون المرأة زوجها يكون الخليل خليله فأين المفار وإلى أين المنقلب وإلى أين المذاهب لابد أن نتعلم من دراسات القرآن لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا في كثير من الأحاديث بعضها في السنن وبعضها في الصحاح يحذرنا من مغبة الخيانة وقبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وامرأة العزيز التي أرادت أن تخون صاحبها ماذا صدر منها لأنها تعرف مغبة الخيانة قالت صريحة بالحق ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه الترمذي رحمة الله عليه أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهكذا أهل النار ثم ذكر رجلا كثر طمعه ذكر رجلا كثر طمعه لا, يكون لا تكون الخيانة دقيقة إلا خان فيها أو كما ورد بذلك عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والنبي يقول كذلك فيما ثبت في الحديث عد الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على صاحبه يوم القيامة وفي الحديث أيضا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والخيانة فإنها بئسة البطانة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم أهدي له غلام فلما كان بواد من فلما كان بواد في خيبر إذ جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام هذا الغلام الذي أهدي إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يحيئ رحله فجاء سهم لا يدرى من أين منقلبه ومن أين مصدره فصادم هذا الغلام فخر مغشيا صريعا ميتا فكبر الصحابة قائلين رضي الله عنهم لقد نالها ماذا رد عليهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال كلا إنه من أهل النار إنه قد غل قميصا من المغنم أصابها قبل أن تقسم المقاسم أو كما قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال إن الشمل لتلتهب عليه نارا فعلينا أن نصلح ففاد بقلوبنا وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى ربنا لا ينبغي لنا أن نطلق ألسنتنا على أعراض أمتنا ولا ينبغي أن نطلق ألسنتنا على أعراض أحبابنا أو إخواننا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين لأن ذلك لا يرضي الله تبارك وتعالى ولا يرضي رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم وكثيرا ما يشتم الإنسان صاحبه وهو أولى وأنبل وأحق وأجدر بالشتم كم من عائب قولا صحيحا وآفته إلى الفهم إلى الفهم السقيم البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبة مؤيو عشرين دبقي جوات محرم ألف دقري هدود أربعين دي دي ديد عشرين دبقي جوات سبتمبر شكرة بيو دقوم شاترة با مسألة بني بس matsala ce tawa matsala ce taka matsala ce taka matsala ce tashi wani mai iya magana yana cewa a gyara ɓannan mabiya shine ya fi dacewa da cancanta fiye da gyaran shugaba ya ku ‘yan uwa musulmi sau da yawa duk mutumin da ya nazarci alkur'ani zai gane ya san cewa Allah subhanahu wa ta'ala a duk sanda zai umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani al'amari yakan umurci annabin ne ya fara da kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ko kaga an umurci al'umma aka ce su yi kaza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun tuni umarnin ya riga ya zame masa tilas amma sau da yawa mu mukan danna tudu mu danna namu laifin sai mu sanya tsani muna hangen laifin wani ba daidai ba ne duk mutumin da yake wannan bai fahimci karantarwa alkur'ani ba matsala ce ta ni in gyara kaina matsala ce kai ta ka gyara kanka matsala ce ta shi ma ya gyara kansa idan ka duba a fagen abin da ya shafi koyon ilimi Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya ce mu yi karatu sai da ya umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ka yi karatu abin da ya shafi fage na ibada da sallah sai da ya umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ka tashi ka bauci Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya shafi qiyamul layl ayyuwan dare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a haƙƙin sa ma wajibi ne shi yayi tsayuwan dare sannan abinda ya shafi gargadi sai da aka ce ya gargade wato shi danginsa mafi kusa domin mutum yakan fara da kansa ne kafin ya fita waje abinda ya shafi jihadi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da aka ce yayi يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير بعض يد ذاعي يزنتو كي باك دعبو سننكم كبادشي ما سئي مغانا أهو سنشسنا تيوا إذن كولا تنا مغانين زاو تو تأيوا كنتا idan kuma naman kai na da daɗi to ka ainihin kwantare na kanka a don haka dole ne idan al'umma suna kan maslaha dole ne in gyara kai ka gyara shi ya gyara ita ta gyara kowa ya gyara ayyukansa sai ya zanto al'umma sun yi zaune a lafiya amma ha'inci da yaudara ya yi yawa a cikin al'ummar musulmi a yau babu yadda za a yi mu samu ainihin sukuni matuƙar ba mu daina ha'intan juna ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya shafi ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shi aka fara umarni aka ce ka ambaci mahaliccinka a cikin ranka sannan kuma a bayyane sannan ka kasance daga cikin masu tsoron Allah kar ka kasance daga cikin masu rafana ashe wannan zai nuna mana cewa duk sanda al'umma ni na gyara kai ka gyara shi ya gyara kowa ya gyara za a samu sauƙin al'amura a cikin al'umma amma a lokacin da kowa ya ce a'a bare abin da ransa ke so to masu iya magana suna cewa man dakala ma la ya'nihi yalqa ma la yurdih duk mutumin da ya abin da baya wato bai tantance shi bai cancance shi ba ya shiga abin da babu ruwansa to ko abin da bai same shi ba kuma wanda ba zai daɗaɗa masa ba shine ƙarshen al'amarinsa ya ku ƴan uwa musulmi idan muka duba halin da al'umma muke ciki a yau al'amarin muna ɗaukan ɗan ƙanƙani ne amma ba ɗan ƙanƙani ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƙwanƙwashi ainihin zukatanmu ya ja hankulanmu yana cewa ka sauke nauyin wanda ya ɗaura maka ɗawainiya wanda ya baka amana ka maida masa da amanarsa don wani mutum ya ha'ince ka don ya zambace ka don ya yaudare ka kai kar ka zambace shi domin har kullum da kai ka yi cuta gara ka bari kai a cuce ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da cewa lallai ina gargaɗin ku ha'inci domin ha'inci tur da irin wannan ƙawance da mutum zai da ita saboda menene ha'inci ba abu bane mai kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana da ya shiga kasuwa ya samu wani mutum yana sai da alkama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya sanya hannunsa a cikin bozanin alkama sai ya ji ruwa da danci da lema a cikin ƙasa sai ce ya kai ma'abucin alkama ma haza menene wannan sai ce ya rasulullahi asabatu sama ai ruwan sama ne ya zuba sai ce halla akhrajtahu fa yarahu an-nas mai ya hana ka fito da shi mutane su gani to lallai ka sani man rashana fa laysa minna don mutumin da ya ha'ince mu mutumin da ya dare mu mutumin da ya mana algushi wannan ba shi tare da mu ba a duniya ba ba shi tare da mu kuma ba ran alkiyama ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da cewa a cikin abin da khara'iti ya rawaito awwalu ma yurfa'u min an-nas al-amana farkon abin da za a fara zarewa a cikin mutane abin da za a fara ɗaukewa a cikin mutane ita ce amana wa akhiru ma yubqa salah karshen abin da za a bar mutane da shi wato ita ce sallah sallar kuma yadda mai bayani a wasu hudubobi ba na kowanne za a ba domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa akwai mutumin da zai kashi shekaru saba da sittin yana sallah Allah subhanahu wa ta'ala bai marabci sallan ba bai amshe ta ba bai yi na'am da ita ba bai yi madalla da ita ba saboda ruku'in ba daidai yake ba sujjadan a cikin sallan ba daidai yake ba don haka ya kamata mai hattara irin halin da muke ciki a yau na rai kwakwai mutu kwakwai ma'ana bisa neman dukiya ta hanyar alali da haram ya kai ga da yawan mu suna rayuwa akan harami amma ba su sani ba inci ta ko'ina, har ma yanzu wani hadisi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa wani lokaci zai zai wa al'umma zai zama na cewa ana kidayan masu amana a ce in dai wane ne ka ba shi amana na yarda da shi dan ba mazambaci bane ba saboda karancin masu amana zamba da yaudara da ha'inci ya yawa a cikin mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da cewa idan an ba ku ajiyan zare da allura kuma ya ina gargaɗin ku kar ku dinga ɗaukan abin da ba a ba ku ba domin duk mutumin da ya ɗauki abin da ba a basa ba wannan zai kasance masa aibi da kuma ran alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya fito garin khaibar sai aka bashi kyautan wani bawa bawan sai ya ɗauko kayayyakinsa yana biye da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka zo suka yada zango a ƙarƙashin wata bishiya bawan sai ya tashi yana gyara kayansa yana naɗa na naɗewa yana ɓoye na ɓoyewa yana ƙunshe na ƙunshewa sai ga wani matsi daga cikin sasannin khaibar wanda yahudawa su ne mafi yawa a cikin wannan wurin ba a santa ga inda mashin ya fito ba yana zuwa kawai sai ya wannan bawa wanda aka baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi a hanya take yanke sai ya faɗi kawai yace ga garin ku sahabbai suka yi kabbara radiyallahu anhum suka ce laqad laha haƙiƙa ya samu shahada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a a wallahi bai same ta ba na rantse da wanda rayuwa ta take a hannunsa dan wuta ne yanzu wannan riga tana nan tana ci balbalbal a cikin kabarinsa menene yayi saboda ya ɗauki riga kwaya ɗaya wacce ba a basa ba sai wani mutum ya zo da igiyar takalmi guda ɗaya ya ce ya rasulullahi ga na tsinta wani ya zo da guda biyu yace igiyar takalmi ne ka zo da shi ko igiyar wuta kai ma ka zo da igiyoyin takalma ne guda biyu ko ka zo da igiyoyin wuta to in muka duba muka ga ha'inci da yaudara ta yi yawa a cikin al'umma amma sai mu koma mu zagi shugaba ta yaya za a yi mu ɗaura wa mutane nauyi kuma mu koma mu ne musu jaba'i kare wannan ya san ma'abucinsa ibn al-qayyim al yana cewa rahimahullah duk mutumin da ya saki Allah subhanahu wata'ala dabba ta fi shi amfani domin dabba ta san mai ita amma mutumin da ya kibin Allah subhanahu wata'ala har gara dabba da shi saboda kare wannan idan kare ya san mai shi idan kare ya ta san maka ka raɗe bayan mai shi kakan ci arzikin mai shi menene yasa kenan za ku ɗaura wa mutane nauyi sannan kuma mu koma muna la'antar su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gargaɗe mu akan irin waɗannan halayya babban abin da ya fi dacewa ya fi kamatuwa ne in duba aibina kai ma ka duba aibinka ita ma ta duba aibinta yanzu ka duba kaza wace ma'aikata ce wacce za a ce ta tsira daga algushi da kuma ha'inci da yaudara ina karanta wani rahoto da ake fitarwa ana cewa daga 2003 zuwa yanzu kuɗaɗe waɗanda aka sata waɗanda yake haramtattu ne Najeriya ta yi rashin 157 billion dollars wanda yake in kai converting ka juya ana magana kusan tiriliyan hamsin tiriliyan hamsin wasu tsiraren mutane su suka kwasa sakamakon haka ya zanto ba mu da makarantu kyawawa ba mu da asibitoci kyawawa ba mu da kaza kyakkyawa ba mu da kaza kyakkyawa saboda irin waɗannan ha'inta da al'umma muka sanya kanmu a cikin za sannan ka koma kaza a asibitocin mu ina karantawa akwai likitan da a wata jiha daga cikin jihohin nan amma hana shi likitanci gaba ɗaya mai yasa saboda zamba cikin aminci ko dai ya zanto in mata ta zo da lalura ya san yadda zai yi ya kwanta da ita ko ko a'a abu da ya yi mafi muni an zo masa da mare lafiya ya yi ƙoƙari ya yanke ƙodansa guda biyu yana so ya je ya saida yana tunanin kamar yaron ba zai tashi ba yaro ya tashi ya dinga kama ciki ciki na ihu ciki na kuka ciki na ciwo mai ke faruwa da aka bincika sai aka ga cewa kodojin shi guda biyu duka nan an yanke ha inci ne wannan a matsayinka na mare lafiya ka zo ka aminta ka kawo jikinka a matsayin wani mutum ya duba ka sai kuma gashi abin da zai zo ya faru haka in ka duba wasu daga cikin likitocin suna yaudara suna ha'inci maganin da ya kamata su wa mara lafiya ba za su shi ba haka idan ka koma a malamai yanzu nan abu yau nake ji da safen nan sun yi dismissing malamai guda goma sha biyar saboda sex scandal magana na magana yarinya za ta zo ya kwanta da ita ya ɓata mutuncinta ya lalata mutuncinta ko ko a'a ya yi intimidating ya yi mata barazana akan idan ba ta yarda da shi ba ba za ta ci jarabawa ba mutum guda goma sha biyar aka kora a abu yaudara ce ha'inci ce to ire-iren waɗannan halayya guda nawa ake yi idan ka koma cikin sojoji akwai sojoji da aka kama a Legas waɗanda ba su da aiki idan ba ainihin fashi da makami ba da kakinsu na sojan ƙasa da bindigoginsu na sojan ƙasa amma suke zuwa suna wa mutane fashi akwai wanda aka kama soja ne shi ma a jigawa wanda yake shi ma ba shi da aiki idan ba safaran wiwi ba tsakanin Kano da Jigawa sojan ƙasa wanda shi aka ce ya ɗauki ƙur'ani ko kuma ya ɗauki bible ya rantse da abin da ya fi soyuwa a wurinsa akan zai ba da rayuwarsa zai ba da jininsa zai ba da lokacinsa akan kare mutunci da martaba da rayuwar 'yan ƙasa amma an same shi da irin wannan aiki taraba wa da aka kama wannan gawurtaccen wanda ke garkuwa da mutane su wane ne ke bayan al'amarinsa sojoji ne da wasu daga cikin 'yan sanda to idan al'amari ya zama na haka al'umma suna cikin wannan sai ina ne za mu saki bakinmu muna tsine tsinewa shugabanni mutanen da aka kama misali a singapore 'yan Najeriya waɗanda suka shiga da cocaine suna nan suna cikin jerin giyan waɗanda za a kashe shugaba ne ya sa su koko shugaba ne ya tura su mutum saba'in da bakwai da aka kama inyamurai wanda aka kama a ƙasar Amurka wanda yanzu suna nan suna ainihin tsaye. an kama su da yadda suke hakin account za su zo su shiga account ɗinka su saci kuɗi sun saci wannan al'amari a ƙasashe da yawa na duniya shugaba ne ya saci koko sun yi karan kansu mutumin da aka kama a bangkok wato akwai yanzu 'yan najeriya wanda suke cikin ainihin gidan kaso a bangkok thailand mutum 172 wane ne ya sa su ashe kenan kunga, ga abin da ya fi dacewa abin da ya fi kyautuwa ne in gyara kai ka gyara shi ya gyara saboda a duk sanda kowa ya zama na gari za a wayi gari ba za a samu mabannaci ba amma a lokacin da na ce zan yi karan kaina kai za ka yi karan kanka shi ya yi karan kansa to wace al'umma ake kyankashewa mata a cikin gidan mijinta za ta yaudari mijinta akwai matar da ta kira bayan ta gama kuka ta take gaya mani cewa malam ina so ka sama mani mafita na ce Allah ya sa na san abin da zan gaya maki take cewa yanzu din nan ina ɗauke da ciki ne na wani wanda ba nawa ba ba na mijina ba abokin mijina shine ya mani wannan cikin mijina ya danƙa mu a hannunsu amana saboda shi matafiyi ne ba zaune ke a ƙasa ba a hakan nan al'amari na tafiya tun ana kiran waya tun yana zuwa ya nika sako sai ya zamana zai zo gida soyayya ta shiga ta ce in dai ta kaice maka labari malam. yanzu wannan ciki da kake jin sa ba namiji na bane shi abokin ya sani ni kuma na sani yanzu na shiga sarƙaƙiya ina tsaka mai wahala idan na furta aure na zai mutu kuma ina son aure na sannan kuma idan na bari na shigo wa da mijina wanda bai cancanci ya gaje shi ba ko da bayan rayuwa ashe kenan kun ga ba matsala ba ce ta shugaba ba matsala ba ce ta a ce yayi kaza a'a ni menene matsala ta kai ne ce ce matsalanka a duk sanda kowa ya gyara kowa ya gyara za a samu taimakon Allah subhanahu ta'ala Umar dan Khattab radiyallahu an yana lokacin yana qadir qada babban alƙali daga cikin alƙalai lokacin Abubakar Bakar Siddiq radiyallahu an sai ya rubuta resignation letter ya ce ya ajiye abubakar ya ce radiyallahu an za ku ɗaura mani nauyi ba za ku taimaka mani wurin sauke nauyi ba ce a'a shekara biyu ba a samu wani mutum da ya zo ya ce an harare shi ko an zage shi ba ashe kenan idan mutane kowanne ya mallaki hankalinsa ya san abin da ya kyautu da shi ya dace to menene bukatar da za a ce sai an samu alkali wanda zai shari'a ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم